pour toute la région d'Agadez. Jihar Agadez an kididdige halayen musgunawa yara kimanin ɗari da aka aikata. A cikin wa'annan halayen ana iya zana rashin da yaro. Idan aka yi batun rashin kulawar da yaro an ce rashin mutunta wasu haƙoƙin da ke ga yaro. Akwai lamarin gallazawa kimanin goma da muka kididdige a shekara ishirin. Sai dai kashe yawancin a cikin gidajen uwayen nema ake gallazawa yaran. Akwai kuma abin da muke kira sanya yaro aiwata ƙazamtaccen aiki don ku yaron da aka tilasawa yin aikin da ya fi ƙarfinsa to wannan yaron ta wata fuskar ya kasance mai fuskantar musgunawa. A cikin yara wani jinsi ne ya fi fuskantar musgunawa? Ana samun wa'annan halayen musgunawar mafi yawa ga ɗiya mata ne ake aiwata su saɓanin yara ɗiya maza. Saboda ya mace ita ce tafi Yoni fiye da ɗanin. Idan aka samu musgunawa ga yara wani mataki za a ɗauka. Ɗaukar ɗawainiyar ta kan soma ne ko ta a kawo yaron da aka musgunawa a wajenmu a fallasa muna bayani a kai. Eh, fallasawa ma'ana shine misali wata ƙungiya ta gwamnati ko da ba ta gwamnati ba kai tsaye ta shaida mana ga wani yaro da ke fuskantar halayen musgunawa. Akwai kuma abin da muke ce ma 'yan kisa ba da labari. labari wani na iya ba mu bayani halin musgunawa da ake wa wani yaro a kowane wuri ne a cikin kwamin din yauni ne gare mu na mushe mu ga yadda al'amarin ya kasance akwai kuma aikin gani na nan take inda muke sa zaton ana musgunawar don mu shaida sai mu je mu da kanmu mu gani da idon mu kasancewar yadda al'amarin yake bayan fallasawa me zai biyo baya akwai abin da a harabar mu muke cema buɗa kes na kawo kariya wanda a cikinsa za mu ɗaukar dukkan matakan da za su taimakawa don a dakile wannan matsalar da yaron ke fuskanta kuma wai ba takardu ne ba kawai muke cikawa a'a shimfiɗar tsari ne da ke iya kaiwa ma har kan teburin jujun yara idan hakan ta kama. Studio Banangu.